Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa a kan mita 200.5 sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Bayan haka za a iya jin mu ta Alfa Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya yau ranar Laraba 25 ga watan Satumba na shekarar 2019. Sunana Maryam Dauda tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To 'yan majalisun dokokin Amurka sun gabatar da wani kuduri wanda zai kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump. a jiya kuma shugaban na amurka donald trump ya gabatar da jawabin shi a majalisar ɗinkin duniya idan kuma muka leƙa za ku ji a birtaniya firaministan ƙasar yana cikin ruwa tsandam. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hira ta musamman da murya Amurka ta yi da ministan albarkatun ruwan Najeriya injiniya Suleiman Adamu akan ƙudurin ma'aikatar na samar da tsaftataccen ruwa a ƙasar. Bayan haka za ku ji yadda 'yan gudun hijira a jihar Bauchi ke yin kira ga hukumomi a kan su taimaka musu. Sannan kuma za ku ji cewa hukumar zaben kasar jamhuriyar Nijar ta Sini ta yi bikin fara rubuta sunayen 'yan Nijar a kan girgam ɗin zaɓe na zamani a yankin Dusu. Muna kuma tafa da shirin himma wanda Abdulaziz Adil Ture ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta sanar da bukatar da ke akwai ta gudanar da bincike da ka iya kaiwa ga tsige shugaban Amurka Donald Trump bisa laifin neman ƙasar waje ta taimaka mishi don cin zaben dubu ashirin da ashirin. Wannan matakin da shugaban ya ɗauka yau ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar a cewar Pelosi. Shugaba Trump shi ke da haƙƙin duk wani laifi da yi don babu wanda ya fi ƙarfin doka. Pelosi ta yi wannan sanarwar ne a jiya talata bayan wata ganawa da ta yi da wasu jagororin jam'iyyar a majalisar ganin cewar ya kamata a yi wannan lokacin da ya dace. Akwai wasu munanan aika-aika amma babu wani wanda ya kusanci da wannan a cewar shugaban. Haka ne, na haɗa kai, me za ku yi akan hakan? Ɗan majalisa Tom Milwaukee ya shaida wa manema labarai Pelosi na zargin Trump da rashin mutunta alkawalin da ya ɗauka na zama shugaban ƙasar. A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da yake cewar Amurka ba ta neman rikici da kowace ƙasa, to ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradin ƙasar. Amurka ta kashe dala tiriliyan biyu da ɗigo biyar tun bayan zaben shi don ƙarfafa sojin ƙasar, wanda ƙasar ita ce mafi ƙarfin soji a faɗin duniya. ya shaida wannan bayanai ne a zauren majalisar ɗinkin duniya lokacin da yake jawabi yana fatar amurka ba za ta yi amfani da ƙarfin wannan sojin da take da shi ba ga kowa trump ya ƙara jaddada cewar amurka ba ta neman faɗa da kowa fatarmu shi ne zaman lafiya haɗin kai don morewa juna amma ba zan yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare muradin amurka bayan haka ya jaddada wannan gaban taron na majalisar ɗinkin duniya trump ya ƙara da cewar iran ita ce babbar matsalar duniya ya ce tana zaluntar 'yan ƙasarta kana tana ruruta bala'o'i da yawa a bakin iyakokinta muddin hakan ya ci gaba amurka ba za ta ci gaba da ba wa ƙasar takunkumi na ɗaurin da take mata kwana ɗaya bayan shugaban amurka donald trump ya bayyana ƙasar iran a matsayin ƙasar da ta fi haɗari a duniya shi ko shugaba hassan Rouhani, zai gabatar da jawabinsa a gaban majalisar ɗinkin duniya a yau sauran shugabannin da suka hada da shugaban kasar faransa emmanuel macron da ta, da ta uh, germany angela merkel sun buƙaci rohani da trump su zauna don tattaunawa a tsakaninsu don a kawo ƙarshen duk wannan jekanayika da ke tsakanin ƙasashen biyu amma duk yunkurin bai yi nasara ba suna nan muna nan amma ba mu cimma wata matsaya ba a cewar Trump a jiya talata. Amma Rouhani ya nuna alamun shi a shirye yake ya gana. Muddin dai shugaban Amurka zai ɗaga wannan eh, takunkumi da ya ba wa ƙasar na tattalin arziki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. El hecho de sumar a Franco eh, Firaministan Birtaniya Boris Johnson na ƙoƙarin wanke siyasar shi tun bayan hukuncin kotun kolin ƙasar da ta yanke hukunci jiya talata da cewar buƙatar shi ta dakatar da majalisar ƙasar ya saba wa dokokin ƙasar hukuncin na nuni da cewar 'yan majalisun za su koma bakin iyakar aiki a yau laraba ana kuma ci gaba da ƙara kiran firaministan da yi murabus Burtaniya dai za ta fice daga jerin kasashen kungiyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba. Amma wannan ikirarin na Brexit don ficewar kasar ya shiga cikin rudani. Alƙalin kotun goma sha ɗaya duk sun amince da hukuncin ba tare da hamayya ba a kan yunkurin na john suka kuma kira hukuncin da cewar hukunci ne na bakin iyakar ƙarfin gwamnati matakin baiwa sarauniya shawara ta dakatar da majalisar zai iya hana 'yan majalisun gabatar da ayyukansu kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a cewar babban alkalin kotun brendel hell a jiya talata Kotun kolin kasar Spain ta yanke hukuncin cewar gwamnatin za ta iya bada umarni a haƙo a haƙo kabarin tsohon shugaban kasar Francisco Franco da kin da kin amincewa da yunkurin ko kuma buƙatar iyalansa da suka nemi kada a yi hakan. Za a ɗauki kabarin daga wata makabarta da tsohon shugaban ya gina zuwa wata makabarta wacce aka take ba wajen garin birnin madrid wanda aka birne tso matar shi Franco ya taba ya mulki ƙasar tun bayan mulkin Spaniyawa a shekarar 1939 har zuwa lokacin da ya mutu a shekarar 1975. Masu sharhi na bayyana cewar ai wannan bukatar bai dace ba wanda suke ganin hakan za amfani da kuɗin al'ummar ƙasar ne wajen yin wannan aikin. El Dauke eh, kabarin fransko abu ne da ya zama dole amma bai dace a yi amfani da kuɗin al'umma ba wajen ɗauke kabarin don za a kashe maƙudan kuɗaɗe masu yawa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ake yi yanzu haka. Ministan albarkatun ruwa da tsabtace muhalli a Najeriya, injiniya Suleiman Adamu, ya bayyana irin matakan da gwamnatin shugaba Buhari take ɗauka don samar da tsabtataccen ruwan sha ga al'ummar ƙasar. Ministan ya bayyana haka ne a wata hira da ya yi da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri a gefen taron na Majalisar Dinkin Duniya a birnin New York. To, kasan dai abubuwan da muke suna da nasaba da kudirin eh, Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ya shafi harkar eh, inganta albarkacin ruwan sha da kuma harkar tsafta da cewa daga nan sha zuwa shekara ta 2030 ya zama na kowa yana da 'yanci yana da isasshen ruwan sha ingantacce kuma yana da tsaftataccen muhalli saboda haka duniya tana da interest tana kallon abin da muke a najeriya eh, saboda kuduri ne na duniya na majalisar ɗinkin duniya kuma kamar yadda muka ce ai kwanan nan ma za a yi babban taro za a kaddamar da wannan shiri to amma duk abin da muke da shi a kudin da za mu kashe muna da bukatar tallafi kuma daga abin da muke kira development partners wato abokan mu na wajen ci gaba Abun mamaki shine ba wai ma'aikata ta ce ta shirya shi ba wata kungiya ce ta majalisar ɗinkin duniya su suka ba da damar cewa a zo a yi wannan ah, saboda suka kuma kikirawo wasu kungiyoyi na duniya tunda za a gansu akwai tura da yawa da suka shigo wannan taron don su ji abin da muke yi kuma su ga tuma ta ina za su kawo tallafi yadda za a taru a ceci al'umma mu samu mu cima wannan buri to kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya take da manufofi na ganin kowa ya samu ruwa tsabtatacce kuma ko a ina yake shin a najeriya ana akwai wannan yunkurin da gwamnati ke yi kwa to mu dai a matsayinmu na gwamnatin tarayya muna iyakacin kokarinmu abin da yake akwai shine tsarin mulkinmu ya ba wa jihohi ne hukunci da alhakin ba da ingantaccen ruwan sha ga jama'a saboda haka shi yasa za ka ga cewa ai gwamnatin tarayya ba ta da gidan ruwa ba ta da abin da ake kira water board saboda ba haƙƙin gwamnatin tarayya ba ne ta ba da ruwan sha ga jama'a amma saboda duk abin da yake abubuwa da yawa ma na harkar rayuwa gwamnatin tarayya tana ba da tallafi wajen shi kiwon lafiya da ilimi da sauransu haka shi ma harkar ruwan sha gwamnatin tarayya tana ba da tallafi amma abin da yake damuna abin da na fuskanta bayan na zama minista albarkacin ruwa shekara kusan hudu da suka wuce shine akwai wasu jihohi wanda kwata-kwata ba sa mai da hankali ba su ɗauki harkar ba da ruwan sha da muhimmanci ba sai su ta kashe makudan kuɗi a tituna da gadoji ko manya-manyan gine-gine bayan ruwan nan banda iska ba abin da ya fi shi amfani shi ne rayuwarka amma ba su mai da hankali ba ko kuma sai ka ga su abin da ya dame su a'a me za su nuna wa eh, wato jama'a idan lokacin zaɓe ya zo bayan shekara hudu saboda haka sai su suna yan rijiyoyin bursasai wani aiki dai na wanda ba zai ba ingantacce ba eh, eh, babban gari sai ga ana mishi rijiyar bursasai ga kogi ta gefen shi amma ba za ka buɗe famfon ruwa ko a ina a gidan kowa ka sha amfani da ruwa ba saboda ba za su kashe kuɗin ba saboda suna ganin ai Eh, za su tafi step ba su gaba saboda shi harkar ruwan sha an ka fara aiki ba aiki ne na shekara ɗaya biyu ba ba aiki ne na shekara biyar ba za ka yi ne ka ci gaba da kullum haihuwa ake kullum baki ake samu da za da yake nema ya sha ruwan nan saboda aiki ne da ya kamata a dinga yin shi to irin waɗannan gwamnonin wani irin matakai kuke ɗauka na ganin cewa kun taimaka musu sun yi sai aiki to ai shine yanzu abinda muke tun da muka zo shekara hudu kuma har yanzu shine muna musu hudu ba kan cewa su mai da harkar ruwa su bata muhimmanci gaida Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma za mu leƙa jihar Bauchi a Najeriya. Bincike na nuni da cewar kimanin 'yan gudun hijira dubu biyu ne ke samun mafaka a sassa daban-daban na jihar da ke neman tallafi ta fuskar muhalli da abinci da kuma samun sana'ar yi domin dogaro da kai. Wakilin murya Amurka Abdulwahab Muhammad na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kamar yadda bincike ya nuna 'yan gudun hijiran suna zaune ne a manyan garuruwan jihar da suka hada da fadar jihar da kewaye da garuruwan azare da kuma sau da suke zaune gidajen jama'a da kuma gidajen haya shugaban 'yan gudun hijirar mazauna jihar bauchi malam buba musa shehu ya yi jawabi a taron da suka gudanar domin yin nazarin halin da suke fuskanta a jihar bauchi yanzu a haka a bauchi state muna da mutane household da dubu hamsin da shida wannan mana boko haram ne na faɗa maka wannan an hada da na falato mu magidanta only muna nan mutane dubu tamanin da banda 'ya'yanmu akalla muna doshi mutane dubu dari biyu da yaranmu da matanmu saboda haka mu muna da damuwa kullum dai mu dai muna neman abin da za mu ci yau da gobe saboda haka muna roƙo a samu mana mai girma gwamna da a roke shi ya ba mu fili ko kuma ku taimaka mana ku gaggira mana gidaje wanda za mu iya mu sa kanmu a ciki da mu da 'ya'yanmu na biyu a samu a dan giggina mana inda filin sana'a wanda za mu je mu koyi sana'a ba sai mu yi depending kuma akan kwamishina ga kulba yi mana ba ko kuma mu yi depending akan gwamnati ba na uku iyali mu suna shan wahala idan rashin lafiya ya kama mu a samu mana inda za mu sha magani wanda ko ina mun tafi muna da ɗan kati za a taimaka mana guda biyar a samu mana gonaki wanda za mu dinga noma a kai ba wai ku da za ku nema mana gonaki ba a'a ko haya za mu nema amma su kayan da za mu yi implementing kamar fertilizer ko tractoci to da herbicide an zai in har albarkacin ka ka taimaka mana a gefe guda kuma wakilan kwamitin farfado da shiyar arewa maso gabas sun kawo ziyara jihar bauchi domin ganewa idan dinansu halin da 'yan gudun hijiran ke ciki shugaban kwamitin manjo general paul tarfa mai ritaya ya tabbatar wa 'yan gudun hijiran samun tallafin kwamitin dangane da koke-koken da suka gabatar abin da ya kamu mu ga yadda kuke kuma in allah yarda za mu yi matukar kokarinmu makarantu ma abinci ma gidaje ne a ruwan sha duk abubuwan za mu sa cikin abin da za mu yi kokari mu kama mun san cewa ko ina a nan ma a gombe ma a yola ma a borno ma haka muke amma yadda mu ga yadda kuke dole za mu yi kokari iyaka kuma ba zai daidai ba za ku ga abin da za mu yi maku yanzu a jawabinsa sanawar habin a madadin 'yan gudun hijiran shugaban su buba musa shehu ya roƙi shugaban kwamitin da ya samar musu da muhimman kayayyakin inganta rayuwarsu shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar bauchi alhaji abubakar ahmed kari shine jagoranci tawagar kwamitin farfado da shiyar arewa maso gabas zuwa wurin 'yan gudun hijira. a madadin gwamnatin jihar bauchi wannan tawaga da gani babbar tawaga ce a kasar nan na najeriya baki daya sun zo ne don suna son su ga irin halin da kuke ciki wanda shi mai girma gwamna ya umarce mu kawo su waɗannan wurare don saboda su gane wa idon su saboda su san irin tallafin da za su iya yi mambobin kwamitin dai sun ziyarci jihar gombe sun kuma gana da 'yan gudun hijirar da ke jihar abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya madalla a gaida abdulwahab muhammad yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda hukumar zaben ƙasar ta fara shirye-shiryen zaben da ke tafe shekara mai zuwa hukumar ta gudanar da bikin fara rubuta sunayen jama'a a kan girgam ɗan zaɓe a yankin dosu wakilin murya amurka yusuf abdullahi na ɗauke da ƙarin bayani Ƙauyen bangu da ke cikin yankin Doso shine hukumar ta zaɓen Nijar mai zaman kanta Saini ta zaɓa domin gudanar da bikin soma rubuta sunayen 'yan ƙasar Nijar a bisa girgen ɗin zaɓe na zamani kuma na farko da ƙasar za ta soma amfani da shi a tarihin zaɓe. La technologie na'urorin zamani musamman ma waɗanda ake amfani da su wajen shirya kundin rajistar zaɓe na zamani an tabbatar da sahihancin su a fannin zaɓe suna da kuma kariya don haka ne aka fara amfani da su a nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya C'est batun da na shirye-shiryen zaben shekarar 2021 jamhuriyar ta nijar na ci gaba da kawo cece kuce tsakanin bangaren da ke mulki da na 'yan adawa inda kawo yanzu babu wata alama da ke nuna cewa za a samu fahimtar juna tsakanin bangarorin biyu kowane bangaren ya yi done kunnen shi ya done idan shi kuma ya sa tahiyar da inda ya zamanto in a mutum a mutum to sai mu ce wannan 'yan siyasai a fisibillahi ba su ma kasar na adalci don saboda in ba a yi sa'a ba za su tangada mu kasar matsayin da ban mutammani kuma duka abubuwan da muke faɗi dukkan su babu wanda yake ɗaukar na nasarar da yake cewa darasi yan adawa dai a jamhuriyar ta nijar na kalubalantar ita kanta hukumar da ke da alhakin shirye-shiryen zaben na shekarar 2021 don haka shugaban wannan hukumar ya yi amfani da wannan damar domin isar da wannan sakon zuwa ga 'yan siyasar nijar. Hukumar zaɓe mai zaman kanta Seni na sa kira da babbar murya da dukkanin 'yan siyasar Nijar masu niyyar zuwa zaɓe masu kuma kishin ƙasa da cewa su zo a dama da su wajen shirya wannan girgam ɗin zaɓe na zamani. A shekarun baya dai wata baraka da ta kunno kai tsakanin 'yan siyasar Nijar ta hanyar majalisar tattaunawa tsakanin 'yan siyasa sai ndp ne ake samun fahimtar juna amma a halin da ake ciki a yanzu ana iya cewa al'amarin ya fi karfin wannan majalisar to sai dai a cewar alhaji salisu amadu karshen dai alewa kasa an ki da an so sai an tantamna tunda in ba tantamna bane me za a iya yi to in kai lissafi ai bahaushe yake cewa bakin ina gamuwa zuciya ba ta sabawa yusuf abdullahi daga nyamai jamhuriyar nishar Allah gaida Yusuf Abdullahi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Asuman na Ma'azu wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar Niger mazaunin ƙasar Belgium to mala asmana bari mu koma bayan da kace daga iso turai ka fara aiki wace sana'a kai ya ka samu sauyin rayuwa bayan shekara nawa kenan zuban zuwan ka a wannan yankin ni da turai gaskiya eh, ka san da suke ni na yi karatu don kusa ni ya kamata in samu in yi eh, wani dan guntun karatu ko da na dan watanni kaɗan saboda da wurin da nike sai ni ga akwai 'yan kasuwa na Niger ko na Afirka da dama da ke zauwa. To amma ba su san hanyoyin da za su shiga ba su samu kaya. Allah ya sami wannan karatu na 'yan watanni don ku sani to kamar wani transitar hakan ga. Don wanda ya bana hanya yanzu for example idan ɗan kasuwa ya zo ya ce ga kayan da suka so ina iya dibawa duk cikin kasar da ko ina na kayan suke sai mu je in ce ita wannan mutum. In yi zaka akwai society kinan wadda inda muka aiki nan ta abu zai di transfer don kuma ne muka transport don in kawo mutumin nan kuma nan za shi yin transport eh, na garanti inda kayan shi ba su kwata saboda da dama mutanen mu an dake cikin wannan kasuwanci eh, ba su karatu ba an sha ana damfara su hmm. amma da shike eh, Allah ya sa mun gane kuma Eh, mun yi karatu bisa wannan abu don sai muna jawo hankalinsu eh, a zo a yi ciniki bisa ka'ida kuma a kawo kayan kuma a yi eh, ka'ida a aka mutum kaya bisa kwa don kaga lokacin nan duka sai cuta ta rage bisa wadda aka tafiya mutum sai ka zo ka bi idan wata kasa can ka bashi kuɗi ka inda yi Eh, don vraiment bisa wannan eh, mun taimaka kwarai bisa 'yan kasuwa na Nijar da Afirka gaba ɗai ce ta har yanzu in ka ɗauka muna da mutunci sosai bisa ga duk 'yan kasuwa waɗanda ke zuwa a turai musamman ni dai ina da daraja ga mutanen su kuma suna da daraja garan in ka ɗauka tun da bisa Nijar da Najeriya da da kamaru da mali da chad da centrafric da congo da gabon waɗanda mutane duka babu wanda ban aiki da su ba kuma har yanzu babu wanda ba ni da nimaran shi suna kira na ni kuma ina kiran su kinan dai an yi hulɗa cikin kwanciyar hankali da amana ba da wata ba da ba da cin amana ba mun yi hulɗa da mutanen nan da girma da arziki har yanzu a da su babu wanda adda dala wajen ni kuma ba dala wajen kowa masha Allah kuma ina musu fatan alheri duka jama'an da suka kasanta dai mun yi kuɗa da su. To wannan kamfanin kuka kafa wani abu zai da transport yana da akwai ma'aikata da dama 'yan Nijar wanda ke aiki tare da ku a can? Eh kwarai kwarai akwai ma'aikata yanzu haka ma akwai ma'aikata 'yan Nijar cikin sosai kenan ta Abu Zaidi akwai su kwarai. Malam eh, Asumana sai kar eh, a yanzu haka kenan kana tsakanin Nijar da da wannan kasar ta belgium ko ka koma belgium da zama kwata-kwata a ni har yanzu wannan ni yanzu da wannan kasa ta belgium ta zan kasa ta ta eh, na sarakace a kasa da adoption kamar inda wadda ta amshe ka eh, tun da kaga dai ina da iyali don kuma ta tana can ina da iya hudu don suna can can an ka aihe su kuma suna can haka suna ta zancen da muka maka ɗan lambi sun kai ran da suka shiga an ka da makaranta duk suna suna makaranta Asuman na ma'azo kenan wanda aka fi sani da suna Manuwa na asalin ƙasar nijar mazaunin ƙasar Belgium mun gode da mamu damar tattauna tare da kai a cikin shirin na himma ba ta rago wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke haɗawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Da madalla a gaida Abdulaziz Adile Turo. Agogon mu a nan birnin Washington DC na cewa karfe 11 da minti 25 yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. sakon da muka samu na farko a yau ya fito ne daga isa ramin hudu hadeja a jihar jigawa inda ya ce kamata ya yi idan ana sara a rika duba bakin gatari hakika matakin da gwamnatin shugaban buhari ta dauka na rufe kan iyakokinta da nufin bunƙasa tattalin arzikinta abin yabawa ne kwarai da gaske sai dai ya kamata shugaban buhari ya samarwa talakan kasar wasu hanyoyi da za su rage masa raɗaɗin kunci da ya shiga na tsadar rayuwa da aka shiga sakamakon wannan mataki ki domin talaka shine takamar gwamnati a gaskiya baba talakawan najeriya suna cikin damuwa kwarai da gaske muna fata wannan shawara za ta je ga kunnuwan baba buhari shi kuma Ali Abdullahi Doron Baga ya ce, Salam VOA Hausa, kisan da kungiyar ISWAP ta yi wa ɗaya daga cikin ma'aikatan agaji da take garkuwa da su abin Allah wadai ne mu shine Allah ya kawo mana ƙarshen wannan masifa. To, sai kuma saƙon Abubakar Kawu Girgir inda shi kuma ya ce, Salam VOA Hausa, ba za mu daina cewa wata miyar sai a makwabta ba. A nan jihar mu ta Yobe, matuƙar muka makwabciyar jihar mu ta Borno muka hango yadda tsarin tsarin gudanar da mulkin sabon gwamnan su Profeso Babagana Umaru Zulum ke tafiya gaskiya ina taya ku murna sosai al'ummar jihar Borno domin dai za mu iya cewa ku ya fara fita daga cikin wuta idan muka duba yadda tafiya ta ci gaba a kowane bangare to amma fatan mu mu dai shine sabon gwamnan namu ya rungumi ayyukan da suka fi dacewa da al'umma musamman ma talakawa sai kuma sako na gaba da ya fito daga Husaini Abba Dambam a karamar hukumar dambar jihar bauchi inda shi kuma ya ce taron majalisar ɗinkin duniya na karo na 74 da ke gudana a birnin new york muna fatan zai amfana da duniya baki ɗaya yanzu kuma sai mu na ƙarshe wanda ya fito daga yusuf yushua faki isuhun dila inda shi kuma ya ce assalamu alaikum voa hausa hakika mu talakawan najeriya musamman ma manoma mun fara ganin alherin da ke tare da rufe iyakokin ƙasar nan gani yadda amfanin gona ya fara yin daraja gani yadda a kwanakin baya kafin a rufe iyakokin kasar sai talaka ya kai buhun hatsi biyu kasuwa sannan ya siyo taki buhu daya to daga ƙarshe kuma nake roƙon allah ka dafa wa shugaba baba buhari da ƙoƙari madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. kakakin majalisar wakilan amurka nancy pelosi ta sanar da bukatar da ke akwai ta gudanar da bincike da ka iya kaiwa ga tsige shugaban amurka donald trump bisa laifin neman kasar waje ta taimaka mishi don cin zaben dubu ashirin da ashirin wannan matakin na shugaban bai dace ba A jiya talata shugaban Amurka Donald Trump ya ce duk da yake Amurka ba ta neman rikici da wata ƙasa, to ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ya kare muradin ƙasar. Amurka ta kashe dala biliyan triliyan biyu da digo biyar tun bayan zaben shi shugaban na Amurka don ƙarfafa sojin ƙasar ta Amurka. kwana ɗaya bayan da shugaban amurka donald trump ya bayyana da eh, ƙasar iran a matsayin ƙasar da ta fi haɗari ga kowace ƙasa a duniya shi kuwa shugaban na iran hassan rouhani zai gabatar da jawabinsa a yau a gaban majalisar ɗinkin duniya Tuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya na gabatar da shirin da Leo da kuma Daniel Brown da ya taimaka mishi suka ba da umarni da injiniyar mu ta yau Miss Tian wadda ta daidaita mana sauti. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.